a 'yan makonnin nan kasar amurka ta gamu da hargitsin siyasa kala-kala an yi yunkurin kashe Donald Trump, Joe Biden ya jinya takararsa, Kamala Harris ta maye gurbin shi da dai sauransu. Kuma duka tsakanin wannan hargitsi, Amurkan ta samu babban bako, wato Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu. Netanyahu ya da zango a babban birnin kasar Washington a shekaran jiya. Ba karamin abu ne zai sa shugaban kasa ya bar sa zuwa wata kasar a daidai lokacin da suke cikin yaƙi musamman ma da Isra'ila da ke fuskantar bangarori uku, Yemen, Lebanon da Gaza. Don haka me kai Netanyahu Amurka me ke nema a can? Wannan ita ce tambayar da mutane da dama suke son samun amsar ta To masu kallon didi a cikin bidiyon namu na yau za ku da cewa a jihar Alhamis ne jiragen yakin Amurka, Rasha, China da Canada suka yi kaci bus a wani yanki da ake kira Alaska. al'amarin da ya bar duniya cikin ɗarɗar ana zargin ƙasar rasha da hannu a buga kudaden jabu a gabashin ƙasar libya domin ɗaukar nauyin sojojinta da ke nahiyar afirka kazalika za ku cewa shugaban ƙasar najeriya bola ahmed tinubu ya gana da sarakunan gargajiya da gwamnonin jam'iyyar apc a birnin abuja a jiya alhamis inda suka tattauna akan zanga-zangar da matasa ke shiryawa a faɗin ƙasar labaran zamu tattuna akai kenan a cikin bidiyon namu na yau Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya kai ziyara kasar Amurka a yanzu haka yana can. Ya gana da wasu tsirarin jami'an kasar sannan ya tattauna da iyalan waɗanda ƙungiyar mayakan Gaza suka kama a ranar 7 ga watan Oktoba shekarar ta gabata, inda ya magana akan yarjejeniyar zaman lafiya. Mun himmatu wajen ganin cewa an dawo da su duka. Yanayin dawo da su din yana ci gaba da nuna bisa dalilin matsin lambar da muke kungiyar mayakan Gaza. Muna ganin sauyi kuma ina tunanin cewa wannan sauyi zai ci gaba da girmama. Tambayar da ana ita ce me kai na Netanyahu Amurka me ce a dandarsa. A alhamis ya jawabi a amsar dokokin kasar wanda yana ɗaya daga cikin muhimman dalilin da ya sa ya kai ziyara Washington. A shekaran jiya ya gana da mataimakin shugaban kasar Kamala Harris ya kuma gana da Joe Biden a jihar Alhamis a yau Juma'a zai gana da tsohon abokinsa Donald Trump ma'ana dai yana rarraba kafa wanda hakan ke nufin cewa wannan mako ya kasance muhimmin mako ga Netanyahu amma menene ainihin dalilin da yasa ya kai ziyara a daidai lokacin da ƙasarsa ke cikin yaki sojojin Isra'ila na ci gaba da gudan wuta a Gaza a kullum ana samun sabbin rahotannin har-hare yayin da wasu bangarorin ke cigaba da budewa a arewaci akwai mayakan Lebanon Isra'ila na shirya yiwuwar barkewar yaki da su a kudanci akwai mayakan Yemen a yanzu haka sun fara kai har kai tsaye cikin Isra'ila ma'ana dai da kowane bangare Isra'ila yaƙi take da haka yahu yake nema Amurka a daidai irin wannan lokaci tazarar kilomita dubu biyu da ƙasarsa. A daidai lokacin da Isra'ila ke fuskantar kusan bangarori bakwai da kuma rikicin siyasa a Amurka, zan yi jawabi a majalisar kasar a karo na hudu a matsayina na Prime Minister Isra'ila. Zan nemi ci gaba da goyon baya ga Isra'ila domin hakan na da muhimmanci. wato dai ziyarar ta neman ƙarin goyon baya ce wannan ita ce ziyarar Netanyahu ta farko zuwa ƙasar Amurka tun bayan barkewar yakin nasu a cikin gida kuma yana fuskantar matsin lamba yahudan isra'ila suna so netanyahu ya amince da yarjejeniyar tsagaita da yakin domin a da musu da yan uwansu gida uh, uh, mun zo yin zanga-zanga anan ne domin kira ga prime minister ya daina kin nuna damuwarsa da waɗanda aka yi garkuwa da su a gaza ya gaggauta dawo da su gida sannan ya rattaba hannu akan yarjejeniyar zaman lafiya da ke kan teburi wanda ke nufin cewa netanyahu na ci gaba da rasa goyon baya a cikin gida tare da rasa abokai a kasashen ƙetare yakin nasu na ci cigaba da ƙara zafi adadin Falasɗinawa da ke rasa su na ci da hawa. Ƙasashen duniya na cigaba da yin Allah wajen da ayyukan Isra'ila a Gaza. Netanyahu na ƙarƙashin matsin lambar duniya kuma wannan ziyara ya kai ta ne domin rage wannan matsin lamba da yake fuskanta. Amurka ta kasance babbar kawai Isra'ila a duniya gabaki ɗaya. Za su iya samun matsala a tsakaninsu amma hakan ba zai sa Washington ta daina ba su makamai ba. Wanda ya sa wannan ziyara ta zama babbar dama ga Netanyahu. A Amurka zai iya nuna cewa shi shege ne a duniya sannan yana ci gaba da samun goyon baya da gudunmawa a yakin da yake yi ziyarar da an shirya ta ne makonni da dama da suka gabata amma saboda irin cakwakiyar siyasar da Washington ke fuskanta bai samu damar zuwa ba sai yanzu Amurka na da abubuwa da dama a gabanta kuma babu ɗaya daga cikin su ke da alaka na Netanyahu Dan haka zai iya jin ba daɗi akan yadda wasu za su nuna kamar ma ba sun yana kasar ba bugu da ƙari wannan ziyara ta sa ta jawo cece ce a faɗin kasar munanan ayyukan da Isra'ila ke yi a Gaza ya kasance babban al'amari a Washington ya jawo zanga-zanga da dama ya raba kawuna a jami'oyin ƙasar, har ta kai ga wasu sun shiga gidan kaso yasa saka kafar da Netanyahu ya cikin cikin Washington babu abin da ya sai ƙara rura wutar wannan zanga-zanga ta adawa da ayyukan Isra'ila. Saukar Netanyahu Washington ke da wuya game da masu zanga-zanga. Daga filin jirgi sun bi shi a otal din da aka sauke shi. An samu rahoton cewa masu zanga zanga sun rinka jefa kwalabe cike da tsutsotsi cikin otalin din da ya kwana. Daga wannan otal din suka raka shi har majalisar dokokin ƙasar inda ya jawabi a jiya. uwa uba kuma wasu 'yan majalisu sun nuna adawarsu daga yatan Netanyahu da aka yi zuwa majalisar. All of us who care about ya kamata dukkan mu damu da alakar da ke tsakanin Amurka da Isra'ila mu gane irin gagarumar barnar da Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu da 'yan gwamnatin sa masu tsaron ra'ayi suka yi mana wanda shi ke shafar alakar mu da kuma matsayin Isra'ila a idan duniya daka ya mai gima shugaban majalisa ina ganin babban kuskure ne a gayyato shi ya zo nan don yin wani jawabi it sends a terrible message to bring him here now to address a joint session of Congress. Wannan kenan. dangane da mataimakin shugaban kasar kamala harris kuma kamata a ce tana bayan netanyahu a daidai da yake jawabi a mulsa saboda ita ce shugabar sanatoci a wannan karo kuma tana wajen kamfen har yanzu masu mata aiki ba su bayani akan dalilin da ya sa ba lace wajen jawabin na netanyahu ba amma bisa yadda alamu ya nuna tana so ta nesanta kanta ne da netanyahu ba dan komai ba saboda irin yanayin da ake ciki na zabe kamala harris ita ce wadda ake sawa rai ko kuma ita ce wadda jam'iyyar democrat za ta tsayar a matsayin takarar su, muddin tana so ta ci zaɓe tana neman ƙuri'un laraba mazauna amurka kuma laraba ba sa ƙaunar Netanyahu kusan su ne a duka jihohin da ba sa bula a ƙasar Amurka wanda ake kira da swing state idan ka ci zabe a cikin waɗannan swing state kamar ka ci zaben kasar ne da haka wannan ziyara tashi ta saka Kamala Harris a cikin wani matsayi da bata so a cikin wani irin hali da bata so shi Netanyahu ya san hakan shi yasa yake buga wasansa da taka tsantsan a irin wannan lokaci na zabe a kasar Amurka bai kamata ya nuna muradi ko kuma buƙatar na wani dan takara ba saboda abu kaɗan zai iya sa dan takara ya rasa zabe shi kansa ya cewa shi annoba ne an tsane shi a Amurka abu kaɗan duk yanda aka yi alaka da wani dan takara to fa shikenan ta kare wannan dan takara shi yasa yake nesa da su shi yasa su ma suka yi nesa da shi a jawabin na Netanyahu ya yi kokarin karin miyagun laifukan da sojojinsa ko kuma ce da shi yake aikatawa a Gaza sannan ya zage ƙasar Iran da ɗaukar nauyin zanga-zangar da ke gudana a kofar majalisar ta adawa da ayyukan na Isra'ila a Gaza. Duk ranar da muka ci galaba a kan mayakan Gaza, za a samu sabuwar Gaza. Hangen nesa na ga wannan rana shine raba Gaza duk wani abu da ya shafi soji. Isra'ila ba ta da wani buri na mamaye Gaza, amma saboda gaba ya zama wajibi mu samar da hukumar da zamu iya juyawa domin kare yankin daga ta'addanci tare da tabbatar da cewa Gaza ba ta ci gaba da kasancewa barazana ga Isra'ila ba. Never again poses a to Israel. sannan Netanyahu ya magana akan wata yarjejeniya da ake kira da Abraham Accord yarjejeniya ce da aka kulla tsakanin ƙasar Isra'ila Amurka da ƙasashen Larabawa yarjejeniyar ta sa ƙasashen Larabawa suka amince da Isra'ila yanzu Netanyahu ya bukata ƙarshen wannan yarjejeniya ya kire dakarun sojan haɗin gwiwa tsakanin Isra'ila, Amurka da kasashen Larabawan don su fuskanci kungiyoyin kawancin Iran a yankin, kamar mayakan kasar Lebanon, Yemen da dai sauransu. Netanyahu ya haɗe ya kira da Axis of Terror, wanda ita ce buƙatar Netanyahu a ziyarar tashi. Zalika ga baki da lokacin Netanyahu ya ɗauka yana wannan jawabi a Malisar, akwai wata 'yan Malisar guda ɗaya ba Falistiniya ana kiranta da Rashida. Har ya gama jawabinsa tana ɗage da wani allo da ke da rubutu gaba da baya. A bango ɗaya an rubuta laifin yaƙi, a bango ɗaya kuma an rubuta laifin kisan kiyashi. Ita kaɗai ce ba Falistiniya 'yan Malisar dokokin ƙasar Amurka, ita ce ta farko ba a sani ba ko za a samu wasu a gaba A waje kuma Dubbunan Amurka ne suka yi dandazo domin nuna adawarsu da kasancewar Netanyahu a Washington. Har ta kai ga an samu hargitsi tsakanin masu zanga-zangar da jami'an 'yan sanda. Jami'an sanda sun rika fesa musu yaji a ido. Kamar na faɗa a baya masu zanga-zangar sun rika bin shi tun daga filin jirgi zuwa inda ya kwana. A wajen masu suka kwana masu zanga-zangar sannan washe gari suka bi shi har dokokin kasar. Sai dai a wannan karan Netanyahu akwai sakon da ya basu. Ku saurari wannan. Well, I have a message Ina da sako ga waɗanda suke gudanar da zanga-zanga a waje. A lokacin da taron ta rika kashe mata saboda sun kirfa gashin su mesa ba ku fito ba. Yanzu sun ɗauki nauyin ku. Iran ta mayar da ku wawaye. Funding you, you Iran's useful idiots. Daga ranar da kai ziyara zuwa Amurka zuwa yanzu waɗannan su ne gabaki da abubuwan da ziyarar tashi ta kunsa. Sai dai mu ci gaba da sa ido ko za a samu su a nan gaba. A jihar Hamis dai ba iya jawabin Netanyahu ministan dokokin Amurka kaɗai ya ɗauki hankalin duniya ba, har da wani al'amari da ya faru a gefen kasar ƙasar. Tilasta Washington ta tasar jiragen yakin ta saboda ganin wasu baki da ba a buƙatar zuwan su a kusa da wata jiha da ake kira da Alaska. Manya-manyan jiragen yaƙi guda hudu su shiga sararin samaniya Amurka a jiyan. Jirage ne da suka taso daga Rasha da China. Sannan jirage da manyan jirage ne da ake amfani da su wajen sauke makamin nukiliya wato makamin kare danki. Biyu sun taso daga Rasha ana kiransu da Tu-95. sauran biyun kuma sun taso daga china ana kiransu da HCCs a tare da su akwai kananan jiragen yakin rakiya da yake ba sa tafiya su kadai rautani sun bayyana cewa Atasan soji ne aka gudanar na haɗin gwiwa tsakanin china da rashin wannan faifin bidiyo da kuke gani ma'aikatar tsaron kasar rasha ce ta suke shi a jiya alhamis gefe guda kuma amurka san bata yi maraba da hakan ba ga wani jawabi da wata hukuma da ake kira da norad ta fitar wato north american aerospace defense kuma ce da ke ba da kariya ga sararin samaniya arewacin amerika da canada kuma ce ta haɗin gwiwa aikinsu shine ba da tsaro ga sararin samaniya alaska su ne suka hango ɗanin jiragen yaƙi na china da rasha a yayin suka shigo sararin samaniya na alaska ku goma ku kera yankin da ADISZ shine wanda aka shafe da jammaki a wannan hoto. A bisa doka dai ba haram bane kowane jirgi ya shiga yankin na Alaska amma akwai buƙatar Amurka ta san da zuwan su a san da ita tukunna sai dai China da Russia ba su yi hakan ba. Hakan yasa hukumar ta nora cikin sauri ta tashi jiragen yaƙi su musu rakiya. Washington ta turo wasu jiragen yaƙi da ake kira da F-16 da F-35 fighter jet. Ita ma ƙasar Canada ta turo F-18 fighter jet domin su musu rakiya kamar da kuke gani a wannan faifan bidiyo suna tafiya tare da na ƙasar China da Russia har su gama abin da suke suka fita daga yankin. yakin a sanar da hukumar ta nuna ta fitar ta ce jiragen yakin na rasha da china sun kasance a sararin samaniya kasa da kasa amma ba su shiga ainihin sararin samaniya amurka da kanada ba kuma ayyukan da su gudana a yankin ba barazana ba ce a gare su da haka za su ci gaba da sanya ido a nan gaba washington dai ta ce idan tana kan al'amuran tana kallon duk abubuwan da ke faruwa sai dai rasha bata damu ba sam saboda wannan ba shi bane karinta na farko na tura jiragen yakin ta zuwa Alaska ta yi tura a watan mayan shekarar ta gabata a farkon watan fabrairu wannan shekara ma ta tura ma'ana dai hakan na faruwa duk bayan watanni da haka bai kamata ya zama wani babban al'amari na damuwa ba saboda ita kanta Washington din tana yi ita ma Moscow ta sha ganin jiragen yakin Amurka a wani yanki nata da ake kira da Arctic da haka da dukkan alamu Amurka da Rasha sun jima suna yi wa junansu wannan abu na taba na in tabaka sai da na je ya fi jan hankali saboda a karan farko an samu karin yan wasa a karan farko cena ta shiga cikin wannan wasa sai cena dama can bata cika shiga abubuwan da babu ruwanta ba tana tsare gidanta duk wani yanki da amurka ta ce nata ne za ku ga cewa ba ta shiga amma a wannan karo ta shiga kuma kamar ta taro wani babban mace ne duk da cewa ba laifi ba ne daga baya china ta kokarin kwantar da al'amarin wannan aiki namu ba wai na kai hari bane kan wani mun yi shi ne bisa dokokin ƙasa da ƙasa kuma ba shi da wata alaka da yanayin da duniya muke ciki a halin yanzu wato dai bai na gaya amurka cewa kada ta sa hakan a rai ba wani abu bane ba kawai dai suna gudanar da atisayen sojin su ne da suke gudanarwa yau da kullum bayan haka babu wani abu sai dai washington da dukkan alamu ba ta yarda da hakan ba saboda a karin farko china ta tura jirgin ta mai daukan makaman nukiliya zuwa sararin samaniya su a kun ga dole mutum ya damu kuma akwai yiwuwar wannan ba shi bane karo na karshe na kashin washington za ta hakura ko kuma za ta mai da yi daidai gwargwado a cikin basan ido da bibiya al'amarin tare da sanar da ku duk halin da ake ciki yanzu kuma Bramley leka arewacin nahiyar afirka inda kasar libya ke fuskantar yawaitar kudaden jabu a faɗin kasar rautani sun bayyana cewa kasar rasha ta taka muhimmin rawa a wannan fanni kudin kasar na libya dinari na fuskantar rasa daraja bayan da an musanya wasu kudin bogi da dala amurka a kasar rautani sun kara da cewa rasha ita ta buga waɗannan da ta tura su zuwa gabashin kasar yayin da wasu kuma aka buga su a cikin libya babban bankin na libya ya sanar da cewa waɗannan kudade na jebu an musanya su ne zuwa kudaden kasashen yamma a kasuwar bayan fage ta kasar wato black market da kuma wasu kananan bankuna a kasar. Rautan ya kara da cewa ana amfani da waɗannan kuɗaɗe ne wajen ɗaukar nauyin ayyukan gyaran ababen more rayuwa a gabashin kasar bayan wata mummunan ambaliyar ruwa ta afku a yankin a shekarar ta gabata. Wasu manyan gidajen jaridu irin su Reuters sun rawaito cewa akwai yiwuwar ana amfani da waɗannan kuɗaje wajen ɗaukar nauyin sojojin Rashin da ke cikin Libya da kuma yankin Sahel. Rawar da ƙasar Rashin ta taka wajen buga waɗannan kuɗaɗen jabunan Libya dai wata hukuma ce da ake kira da Century ta tona asiri. Ni Century hukuma ce ta ƙasa da ƙasa da ke sanya ido akan ayyukan cin hanji da rashawa da alaifukan yaƙi a faɗin duniya. A watan Yunin wannan shekara, ƙasar Amurka ta ɗora wani kamfani da ake kira da Gosna takunkumi, kamfani ne na rashin da ke buga kuɗaɗe. Makatabbar Tamala ta Amurka ta ce ya buga akalla dala biliyan guda na kuɗaɗen jabin kasar Libya. Sai dai ma'aikatar ta faɗi inda aka buga waɗannan kuɗaɗe ba da kuma inda aka kai su da lokacin da aka buga su. A shekarar 2014 ne da kasar Libya ta raba gida biyu, kudanci da gabashi. Duk da jejin da suka kulla ta shekarar 2020 har yanzu an kasa samun maslaha a siyasance a kasar. Tun daga lokacin da suka fara yakin sa shekarar 2016 zuwa shekarar 2020 da aka tsagaita da buɗe wuta. Rasha ta riga taimaka kawayenta na gabashi da ke ƙarƙashin ikon rundunar sojin kasar bisa jagorancin Khalifa Haftar da kuma gwamnatin da yake goyon baya a Benghazi da biliyoyin dinari. Su da waɗannan da aka shiga da su Libya a daidai wannan lokaci babban bankin kasar reshen gabashi da ke Benghazi shi ya rika bayar da su kuma dukansu suna dauke da sa hannun gwamnan reshen Ali Alhibri waɗannan kuɗaɗe su ƙara rura wutar rababben tattalin arzikin da kasar ke fama da shi inda aka rinka samun bambancin farashi a kasuwar musayan kuɗi a faɗin kasar bayan tsagaitawa da yakin sai haka haɗe ga baki ɗaya reshikan babban bankin kasar babban headquarter shi da ke Tripoli karkashin gwamnan bankin Sadiq Alkaba ya amince da wannan kuɗi da kasar Rasha ta buga shi gwamnan ɗayan reshen Alhibri ya kawo sai kuma a shekarar 2022 gwamnan babban bankin kasar ya ƙi waɗannan kuɗaɗe hakan ya bata gwamnatin gaba shirai inda ta ce duk wata ma'aikata ko kuma haluki da bai karba waɗannan kuɗaɗe to fa zai fuskanci hukunci gabashin ƙasar libya inda mulsar dokokin ƙasar take tana ƙarƙashin kula khalifa haftar ne rahotanni sun bayyana cewa a shekarar 2019 lokacin da yakin nasa yake kan zafi khalifa haftar ya rika fito da dakarun sojin rasha na sa kai ke na kungiyar wagana a yakin nasu kuma tun daga wannan lokaci har yanzu suna cikin kasar a cewar amurka masana sun ce dangin haftar suke juya gabashin libya kuma kan babbar barazana ce ga tsarin banki da hadadar kudin kasar Bancin waɗannan kuɗaɗe na jaba an buga su ne a dinari hamsin, domin magance matsalar babban bankin ƙasar a watan Afrilu ya ce ya ɗauki matakin janye dala 50 daga hada kuɗin ƙasar a ƙarshen watan Agusta. A ganin sakan zai sa a rage yawan kuɗaɗen jaban a hannun jama'a. Kuɗin ƙasar Libya da ya fara rasa daraja su ne tun daga shekarar ta gabata kuma duk saboda kuɗaɗen da aka buga ne a gabashi. Kada kuma ta wannan rahoto ya fito ne daga gidajen jaridan ƙasashen yamma. Kusan yadda za ku ɗauke shi. A jihar Hamis ne shugaban Najeriya Alhaji Bola Ahmed Tinubu ya gana daban-daban da gwamnonin jam'iyyar APC da sarakunan gargajiya daga sassa daban-daban na faɗin kasar haɗi da malaman addini. An imanin cewa waɗannan taruka na cikin kokarin hana tauye doka da oda a daidai lokacin da matasan Najeriya ke shirin gudanar zanga-zanga a faɗin kasar. Shugaba Tinubu ya fara gana ne da gwamnonin jam'iyyar APC sannan gana da sarakunan gargajiya ta biyo baya. Sarakuna uku da suka samu halartar taron sun zanta da manema labarai inda suka kira da 'yan Najeriya su kwantar da hankalinsu. su. Uh, the take home message for me sakon da zamu kai gida a yau bayan mun ji ta bakin shugaban kasa shine jinkurin gwamnati duk a lokaci guda ina ganin cewa karshe dai gwamnati ta fahimci muna cikin wani irin hali matasan mu sune goban mu ina ganin a yau mu nuna gwamnati cewa mu ke da zuciyar al'ummar kasa domin zamu saurari matasan mu ba dan komai ba sai dan shugabannin goban mu karfi karfin Najeriya duk yana hannunsu. Muna jin raɗaɗin da kuke ji musamman ma ni, ni ma matashi ne. Amma da taimakon Ubangiji ina ganin komai zai zo karshe idan kuka ba mu lokaci. Duk da na san cewa zanga-zangar ta zo muku ya, amma kar ku kai mu ga rusa ƙasar mu. Ba ma son abin da ya faru a Libya ya faru a nan. Let us not destroy our own country. I ask you, think of Libya. Libya was a beautiful country. What has happened to Libya, we don't want it to happen here. Uh, as far as we are concerned, it went very, very well. Kamar da kuka gani komai ya tafi kan daidai, kuma ina mai farin ciki da jawabin ministoci, ministan tsarin tattalin arziki, ministan kuɗi da shi kanshi shugaban ƙasa. Sakon da za mu kai gida a yau shine. ku kwantar da hankulanku ku yi haƙuri sannan ku saurari bayanan da za su fito daga bakin sarakunan gargajiya da kuma gwamnoni saboda mun tattauna da shugaban ƙasa kuma ya ba mu ƙarin haske akan abubuwan da yake na ci gaba kuma muna sa rai idan Allah ya yarda komai zai tafi bisa daidai duk da cewa mun gaya masa baro-baro babbar matsalar Najeriya a yau musamman arewacin Najeriya ita ce tsaro idan har za a magance wannan matsala mutanen mu za su koma gonakin su su yi noma abinci zai yawaita a faɗin ƙasar nan our main problem in this country especially in the north here is security issue if the security uh, situation is addressed, certainly people will go back to their farms. So the issue of hunger will drastically, you know, go down and it will disappear. Well, um, today it's a new twist. Wannan rana ta kasance ta sauya akala. a karan farko an sako sarakunan gargajiya a cikin tsare-tsaren gwamnati nasarorin da suka samu da kuma guraren da suke fuskanta tsalo. abu ne da muka dade muna jira amma a yau muna masu matukar farin ciki saboda mu ke kusa da mutanen mu mu ne zamu iya kai sako gida sako kai tsaye daga ofishin shugaban kasa zuwa ga sarakunan gargajiya abu ne da bai taba faruwa ba a kasar nan mutanen da ke kokarin yin zanga-zanga a kasar nan yancin su ne a matsayin su na yan kasa amma ya kamata su yi tunani akai kada su bari wasu su yi amfani da su wannan shine matsayin da muke akai muna masu Allah dare da waɗannan dabi'u ba ma tare da da matasan da suke fitowa suna fashe-fashen bankuna shaguna da dai sauransu people that are that are out there to maybe protest it's their right civic right but let them put a face to it and don't let it be hijacked by people that has ulterior motive. That is our stand. We condemn such acts fully. We traditional rulers are not engaged in people, especially the youth, coming out to start looting, to start breaking down law and order. Kamar da kuka ji kusan gabaki dodon na sarakuna sako guda suke shi. 'yan Najeriya su kwantar da hankalinsu idan kuma Allah ya sa sun fita zanga-zangar kada su fare amfani da su wajen fasa bankuna shaguna da sauran duk wasu abubuwa da suka saba dokokin kasa to Allah ubangiji ya sa mu dace masu kallon duka duka dai anan na kawo ƙarshen labaran namu ne me za ku yi cewa dangane labaran mu haɗu da ku a ƙasan comment section domin jin ra'ayinku kar kuma ta kuma na follow ku like ku share wannan bidiyon domin ƙara mana ƙarfin gwiwa ku ci gaba da bibiyar mu a kullum domin samun ingantattun labarai daga sassa na faɗin duniya ne ne na ku bashi cewa sai Allah ya sake haɗa mu da ku a bidiyon mu na gaba